wanda yake a wannan shirin mun yi karatun arba'una hadith shi muka fara yi har muka kai karshe sannan muka fara karatun qur'ani satin da ya wuce sannan shekaran jiya muka fara karatu ko kuma cikin sati hutun sati muka fara karatun tauhidi yau kuma za mu fara karatun fiqihu za mu fara karatun ahadari kamar yadda jadawal ɗinmu yake timetable ɗinmu yake shine dukkanin ranakun larba da alhamis da karfe bakwai na safe za mu yi karatun alkur'ani wanda yake hadafinmu shi ne mu kai amma mu tsaya ya zama mutum ya samu na sallah ya iya da ake karatun fatiha ya iya da ake karatun kananan surori da zai sallah da su daga nan in ya gada ma ya ci gaba a makaranta ya ci gaba da karatu sannan ranakun asabar da lahadi kuma za mu yi karatun tauhidi mun fara da usulul talasa shi kuma karfe biyar zuwa shidda na yamma ranar kulli tunan da talata yau da gobe kuma za mu yi karatun littafin za mu yi karatun za mu fara da ahalari fatan mu in mun gama shi kuma mu saka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ke faɗi wannan karatu a faro daga tushe ne na masu farawa daga tushe ne ba karatu ne da muke dogon bayani ko dogon sharhi ko ambaton sabanin malamai ba fatan mu dai yadda za a yi a koma ya kasance mutane da muke gani a facebook kuma wannan shirin na facebook ne Uh, duk inda ya kai dai asali ne a facebook ne kila zai shiga uh, whatsapp groups kila zai shiga wasu wurare amma dai asali ne mun yi shi ne domin facebook da kuma mutanen da a facebook wata ina maimaita uh, manfa da ya samu ka kirkiri wannan shirin kuma alhamdulillah muna ganin fa'ida kuma muna ganin ci gaba wannan shirarwan da muke yi duk lokutan da kuka ga mun kamar yadda na faɗi a katunan shekarar jana usulun salasa lokuta ne wanda su muke da su sai da muka dibi timetable dinmu da masu ɗauka da mai karatu da sauransu muka dibi wasu logistics muka zaga wayannan lokutan domin suka fi muna sauki amma dai karatu na nan online wanda irin yanzu ba ta yi mai ba to ya jima ko gobe da safe duk sadda ya mai karatun da yana nan idan ya zo a feji zai samu muna roƙo Allah ya bamu ikhlasi yasa saboda shi muke yi kuma yasa wannan karatun ya amfani jama'a kuma Allah ya yafe mana mu da kuma ya tsare mu da tuntuɓin harshe da za mu yi a cikin karatun wannan halkar ta yau da gobe litinin da talata ta ahlari ce ahlari shine littafi na fiƙihu mafi ƙaranci kuma mai fa'ida da ake karatu a ƙasa hausa in ce ƙasa hausa ina nufi abin da ya shafi yankin najeriya da nijar da kamaru da, da ghana da duk mafi yawa inda hausawa suke inda ba hausawa ba waɗannan ƙasashen da na faɗi na yankin afirka ta yamma ana karatun littafin ahalari kuma wani littafin Allah ya sami mai karbuwa Allah yakan samu littafin karbuwa ya nuna alamun Allah ya karɓi aikin mai littafi kuma Allah ya yarda da abin da a cikin littafi gwargwado don haka muna yin wannan littafin ne a kan da shi ake farawa a fiƙihu na ɗaya kenan na biyu yan shekarun baya da suka wuce eh, lokacin da muna ƙanana muna firamare babu wani mutum da zaka ji yana wani abu face da kika samu wani bai iya ahalari ba har ya kai ko wasan kwaikwayo ake cikin wasan kwaikwayo zaka ji ana kwacin ahalari ko shiri ake na wani zaure a cikin rediyo ko wani talabijin zaka ji mutane na quotation wato suna kawo wasu fakarat na ahalari ahalari ya koma abin da kowa ya yi har mai wasan kwaikwayo kowa ya yi daga baya bayan na abin ya zan ba haka ba mutane sun nisanci makarantun soro da makarantun da ya kamata su je su karanta irin wannan littattafan sai kasance kuma mutane suna aikata ayyuka da suka saba ma abubuwan da ke cikin wa'annan littafai littafin ahlali littafi ne mai littafin ahlali da zamu karanta littafin ahlali littafi ne karami amma kuma babba abin da ya kunsa littafin ahlali zai muna magana a takaice game da abubuwa guda uku kawai na farkon su wanda ya kama shine mukaddima kama shine introduction gyara alakan mu da Allah abubuwan da ya wajaba a ce musulmi yayi da wanda ya haramta a ce musulmi ya yi. wannan shine kusan introduction ko abu na farko cikin ahalari. wanda muna fatan mu karanta shi yau da gobe yau da gobe cikin wannan littafin muna fatan mu karanta abubuwan da Allah ya umarta a yi da wanda ya wajaba kuma ya hana kuma a yi zaka mai littafin ya kawo su da waya hillu waya jibu uh, waya harumu yana wajaba mutum ya yi kaza yana wajaba mutum ya yi kaza kuma yana haramta mutum ya yi kaza bancin nan duk halar ya tattauna matsala tsarki tun daga tsarki yadda za a yi na ruwa zuwa yadda za a yi a yi tsarkin nifasi tsarkin haila zuwa za a yi alwala za a yi nifasi za a yi tsarkin haila da abin da ya shafi tsarki gaba ɗaya da jisa in ta sami mutum a tufafi in na jisa ta sami mutum a jiki ko a tufafi duya zai yi da ita to kaga wanda ya iya gwagwado zai san yadda yake tsarki tsarki gwagwado in ka sa abin da a cikin ahalari to sai dai wani abu amma dai tsarki gwargwado in ba wanda ya shiga ya yi nisa ba to insha Allah za ka sani abu na uku shine sallah da sallah da rafkanuwarta yadda ake sallah da menene wajibi menene ba dole sai an yi ba sannan da rafkan ya ake da qabli da ake ba'adi biyu nan cikin wannan littafin wannan littafin ya yi shi ne akan mazhaban malikiya don haka akwai wasu abubuwa da za mu karanta ciki wanda yake kila sun saba ma wasu hadisai da muka fi sani zai shi bayan mun karanta wani littafi za mu zo mu karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam za mu wa mutane tambihi cewa wannan abin shi yafi inganta in kuna tuno mun karanta su cikin ahlali amma anan dama karatun na masu farawa ne kuma yadda malaman mu ke gaya mana idan mutum na farawa ya fara da wata mazhaba ya fara iya mazhaban to in ya daga kaɗan hadisi sai san cewa abincin da ya ka karanta mai a cikin littafin mazhaba yanzu ga hadisi da ya saba mai kuma hadisi ya kamata abi kuma su ma ga dalilin da ya sa suka faɗe shi ba ganganci bane kila musu ma suna da wani hadisi wanda yake kila inganta abbe yi ba ko ya inganta inda shi mai littafin bai inganta inda wani ba da dai sauran abubuwa irin wanda shekul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi cikin Raf'ul Malam littafi ne da yayi wanda yake in ka fahimci wannan littafin zaka fahimci me yasa malamai suke sabani baka za mu takaita ga abinda mai ahalar ya faɗi za mu yi mu yi bayani ne karatu muke na a faru daga tushe zaka za mu karanta mu maimaita watan bayan mu yi fassara ta farko sai mu koma maimaitawa domin muna son a rike fassarar kamar da ni bayani shekaran ji a katun al'usulun salasa cewa bambancin karatu da wa'azi in wa'azi za a yi sai a ajiye littafi sai a yi tayyar ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza gobe in ni zo ba dole sai ni na tsaya jiya ba sai in ɗauko wani topic jibin ɗauko wani topic to amma wa'azi yana da matukan muhimmanci a rayuwa don wa'azi shi ke sa zuciyar mutum ta karaya shi ke sa mutum ya koma makaranta shi ke sa mutum ya koma wajen ya kyautata addini ne da sauransu shi kuma karatu ya ɗara shi muhimmanci don shi karatu shi ka sa ka iya ka koya ma wani gobe in kana so abu kana da dalili ka san inda zaka ɗauko na shi muke kira ga mutane su ɗauko littafi su bi mu a ɗazu a page ɗin nan da kuke kallon abin nan naga ga ansa pdf na wannan karatun a whatsapp group ma an pdf na wannan littafin don haka wanda ke iya sai wannan littafin kila naira hamsin kila sittin kila naira ɗari kila wani abu ya fi saboda a littafi za ka iya sa biro ko fensil sai ka rubuta fassarar wata kalima don yan an jima ka ɗauko kana muraja'a bayan shekara biyar bayan shekara goma bayan shekara talatin ga littafi usulu salasa ga littafin da ne karatun usulu salasa da shi ne yana nan cikin cikin library na watan za ka yi ajiye littafi ha shi amma waya in kana shi a pdf bayan wata biyu kila zaka canza waya bayan shekara biyu kila zaka canza waya bayan shekara biyar kila wayan za ta bace kaga za ka yi hasara abinda a ciki kuma da kyar ka iya editing na rubuta abinda kake so ka rubuta haka muna kira ga mutane su samu littafi mu karatun da za mu yi a nan karatu ne wanda yake bukatar littafi za mu fassara mu koma fassarawa don ɗaya fassarar ta tsaya maka don shi ne raba wannan mukaddima ba ta da tsawo amma na raba ce za mu yi ta kashi biyu mu yi wani yau mu yi wani gobe in komai mai ta fassara saboda akwai abubuwan da ya kamata ka har da ce tsaf ciki abubuwan da lokacin da gaya muku mutane har ɗan wasan kwaikwayo suna quotation daga ciki kai ma ya kamata a ce ka iya quotation daga ahalari irin dai wala ya hillun nan irin waya jibu din nan irin kaza din nan da kusan kowa ya iya a da shi ya kamata kai ma ya kasance kayan mai karatu har da don shi abin da za mu yi yau za mu karanta mu koma maimaitawa fata ta gobe ko da muke zuwa ya daddaku a cikin kawunan masu saurare sai kasance sun bi kuma suna iya kawo shi ko gaba wannan yana kasancewa ne idan mutum yana da littafi duk karatun da mutum zai yi da mai karatu da mai saurari dole sai sun yi saboda Allah duk wanda ya saba maka'ida yayi saboda Allah ya samu matsala zaka ce mun kyautata niyya ya kasance saboda Allah muke yi ba a karatu domin sai ka iya quotation akwai wani da ce shi wallahi arba'un hadisi zake son har da shi don duk abin da aka yi kawai yayi quotation ya jawo hadisi ba don haka ake karatu ba kai ba ma don ka koya ma wasu kake karatu ba karatu ana idan ka ɗauke makanka jahilci yau dai halarin nan da ya kamata in bi shi a makarantar zaure a makarantar soro in bi shi a makaranta ban samu biya ce ba ya biyo ne a facebook zaka bai ɗauke maka na jahilci in ji wasu abubuwa da nake ta faɗi waɗanda ba su da kyawu a shiga inda zan samun cewa ba su da kyawu in ji wasu abubuwa da nake ta faɗi wani ke ta aikatawa na tsarki ashe tuni da nake tsarki ba daidai ba ne yanzu wani littafin zai koya mai nake tsarki zai koya mai da zan koya mata ta yadda take tsarkin haila tsarkin nefasi idan sun san yadda ake wankan janaba yanzu zan san inda jasa ta samu mutum a tufafi ko inda jasa ta samu mutum a jiki ya kamata a yi na tafiyar da ita yanzu zan san sallah ya kamata a yi sallah yanzu zan san zan san sujudu sahawi ta fi rafkanuwa sujudu sahawi rafkanuwa ya zan yi in sallah ta lalace in gyara shin wai me ke sa a yi qabli me ke sa a yi ba'adi wai shin idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyayya za a yi duk wannan ya littafin ya kunsa zaka in maimaita wannan littafin ya kunshi abubuwa guda uku watan wannan nawa introduction domin ka san ni za ka fuskanta abubuwan da ya kamata musulmi ya yi mu'amala ta yau da kullun na abubuwan da ya wajaba da abubuwan da ya haramta bayan shi sai tsarki abin da ya shafi alwala abin da ya shafi tsarki abin da ya shafi najasa abin da ya shafi haila abin da ya shafi nifasi abin da ya shafi taimama abin da ya shafi bancin nan sai mu tsallaka zuwa sallah kuma ita kuma tun daga ta har zuwa ta sannan in ƙarƙarwa ta kama ka sallah mai raka'a hudu kai raka'a uku sai da ka ce assalamu alaikum ka cino azhar kai a shi raka'a uku kai ya za kai in ka tashi in kuna sallah a masallaci bayan liman ana tahiya sai liman ya gama tahiya ta ƙarshe ashe ashe bai ce fa ba ashe ashe wata faida ta kama mai bai sani ba sai azhar ka abinci sai ya miƙe tsaye to kai da amma mu ya za kai yanzu babu ganin bayan buga mu mallam mu je ya kamata a yi inda ka iya ahalari ciki za a faɗa maka ga yadda ya kamata ka yi za ka za mu fara karatun yau insha Allah tabaraka wa ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jinƙai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya yi salati akan shugabanmu annabi muhammadu wa ala alihi da kuma iyalan gidan shi wa sahbihi da sahabbai ne wa sallama kuma Allah ya musu sallama wata Allah ya tsira da aminci gare su ake fassarawa haka ya fara da yin da bismillahir rahmanir rahim sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi da sahabbai ne kaga wannan ke nuna maka cewa mai ahlari ahlus sunna ne iyalan gidan shi da sahabbai ne haka ahlus sunna suke yi ya sa'ili amma zabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatu qurba biha atawassalu du'a sunna ko zaban malikiya yake ko mazhaban shafi'iyya yake ko mazhaban abu hanifa yake ko mazhaban ahmad bin hanbal yake shi a rayuwa yan ce annaba da manzani bai da kama sahabban annabi da iyalan gida nai su ne kawai karshe iyalan gidan annabi da sahabbai duk wanda ya samu kai ne baya son ɗaya daga cikin su shine hasararre a same ka kana gaba kana kiyayya da iyalan gidan annabi kai ne sarari. a same ka kana gaba kana kiyayya da sahabban manzo Allah kai ne kai ne don su ɗan uwan juna ne Allah ya ce a Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu wa'inda aka tare da shi sahabbai da ahlul baiti ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum su masu son juna masu tausayin juna ne zaka mai ahlari yana maka shi ahlus sunna ne sai ce wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya yi salati Allah ya yi tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammadu wa alihi da alaye ne wa sahbihi da kuma sahabbai ne sai ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tsira da aminci su tabbata akan shugabanmu annabi Muhammadu khatimin nabiyina cikamakon annabawa watan annabi shine annabi na karshe kenan babu wani annabi bayanai wa imamil mursalina kuma shugaban manzanni manzannin Allah gaba ɗai annabi shine shugaban su ne bambanci tsakanin annabi da manzo ɗai eh, yanzu ba shi da mu shiga ba yanzu abin da so gane manzo ya fi annabi manzo ya fi annabi manzo manzanni su ne daraja ta gaba sannan annabawa su ne daraja da bata kai su ba akwai annabawan da ba manzanni bane kamar annabi adamu ba manzo bane cikin manzanni akwai ulul azmi minar rusuli wanda su kuma su biyar su suka fi daraja cikin su akwai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya fi kowa daraja haka shi imamu shi an na karshe bancin shi babu bayan shi babu wani annabi bayan shi babu wani annabi zamu zo a usul salasa zamu karanta mu je sannan shi ne duk manzanni da suka wuce kuma da annabawa ne shugaban su sai malam ya ce bayan haka sai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi abu na farko da yake wajaba akan mukallafi shine baligi mai hankali duk lokacin aka ce mutum ya balaga kuma ba mahaukaci ba ne yana da hankali ya balaga ta me yake gane ya balaga ta ya fara gashin mara ko gashin hamutta ko ya yi mafalke ko in mace ce ta yi haila ko nono ya fito mata ko mutum ya shekara goma sha biyar in babu wannan alama ya shekara goma sha biyar ko da bai babu gashin mara babu gashin hamuci babu mafalki inda ya shekara sha biyar ya balaga ko kuma ya kasance akwai ɗayan wannan alamu to duk wanda ya kai wannan manzalin ya kai wani don shi kunga magana shekara 18 da ake so a shigo wanda ya ci addini ba ta da alaka da addini mu addinin mu yana fara ne da wanda ya balaga don ku kiyaye akwai musulmi da yawa don rashin sanin wannan kisa suna tallar shekara 18 shekara 18 shekara 18 mu muna talla. abin da ya balaga haka musulunci yake ko ina annabi in zai kula bai taba kula da shekara 18 ba za zaka yanzu dukkan ji shekara 18 yi ahalari sai ka ce to amma mu kallafi aka ce wanda aka kallafa shi shine baligi mai hankali za ka shekarar nan 18 ta wasu ta wasu ce suka shigo inda muke mu ta mu addinin mu a kowace mazhaba abinda ake cewa mu mukallafi ne kawai kaga daga yanzu ka samu wani civilization ka samu wani fahimta ka samu wani sakafa ta akwai mu akwai su Allah kalla ko baka ji da mu ba yanzu ko da ba musulmi kake ba kake saurari wannan karatun Allah kalla ka san dai ah, su musulmi inda suke a shiga da lamarin yake ya fi kana tafiya da ajiya guda kawai abinda ka sani na gefe daya ko ba musulmi kake ba yau ka san cewa musulmi su mukallafi suke cewa su kuma inda ba su ba na wasu kasashe shekara 18 suke cewa zaka ba wanda ya kai shekara 18 ba wanda ya kai 15 ko kafin ya kai sha biyar. gashin mara gashin hamuta gashin ko kuma ya yi mafalki in mace ce ta yi haila ko nono suka fito mata wannan shine alamun cewa ya balaga ko ta balaga don haka abinda ki fara waje a kan shi cikin mafi yawan kuskure da ake yi wajen karanta ahalari sai a ce awwalu ma yajibu alal mukallifi ba ta mukallifi mukallifi shine Allah wata Allah mai kallafa ma mutane ismu fa'il kenan ismu kallafi ismu maf'ul Muna akwai wannan kwaikwayon kamar ana cewa shehu dan furiyo sai a ce mujaddadi ake cewa a ce mujaddadi dan furiyo kuskure ne yadda yake shine mujaddidi mujaddidi ba mujaddadi ba mujaddadi shine addinin da ya jaddada wato jihadin da ya shine mujaddadi ya kawo ya kawo ci gaban da ya kawo amma shi wanda ya kawo ci gaban ne sai a ce mujaddidi shi ma yanzu an ce mukallifi shine Allah wanda ke kallafawa wanda yi aiki ko da shine sun fa'il shi kuma wanda aka wanda shi aikin ya kai ne wato wanda aka kallafa mu sai a ce mukallaf wanda aka kallafa ma don haka awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi abu na farko da yake wajaba ga wanda ya balaga yana da hankali mukallafi tasihu imani shine inganta imani ne shine san tauhidi don shi mun fara karatun tauhidi shekaran jiya asabar da lahadi mun fara karatun usulul salasa uh, usulul salasa sannan kitabut tauhid abin da yake waje ba gare ka na farko ba shine sallah ba ba sallah ba shine ba shine azumi ba a bayan ana magana tauhidi sai wani ya ce ku koya mutane tsarki a tsarki dan karami ne ai kai ana magana tauhidi kana magana tsarki ai tsarki bai kai tauhidi ba tauhidi shine da farko don shi mai ahlari ma yace abin da yake wajaba na farko ga baligi mai hankali shine inganta imani ka san tauhidi ka san Allah kasan tauhidin rububiyya kasan tauhidin uluhiyya ka tauhidin asma wa sifat ka su wane ne manzanni ka san abin da ya wajaba akan manzanni ka san abin da aka kore ma manzanni ka san mala'iku ka wannan shine tauhidi shine abin da ya fara wajaba gare ka don da ka balaga baka san Allah ba baka san tauhidi ba akwai matsala akwai wajibi babba gare ka don shi a nan kasar Hausa da duk kasashen musulmi ba bari sai mutum ya balaga ina dan ne ake shi makaranta ko da yake balaga ya riga ya sani alhamdulillah ya san Allah ya san sallah ya san sauran abubuwa haka abin da yake wajaba ga baligi na farko ta tasihu imani ya inganta imani ne thumma sannan bayan ya inganta imani ne ma'rifatu ma yuslihu bihi farba aini ya san abin da yake gyara farillan ainihi ne da shi an ce farillan ainihi shine abin da dole sai kai wani baya doke ma wani kamar sallah ba a cewa alhamdulillah masallaci ya cika wanda ban samu ba su koma gida kamar azumi ba a cewa alhamdulillah mutane da yawa suna azumi wanda bai samu ba ya bari a kamar zakka ba a cewa yanzu kowa na da kuɗi mutane alhamdulillah an yi albashi kowa da kuɗi ba su kai zakka ba a ba a haka ne shine an yi abin da kowa dole sai yayi akwai abin cewa farbo kifaya wanda in wani yayi wani ya dauke mu wani kamar sallar jana'iza ungo ko an kawo jana'iza in mutane ba dole sai ka tafi ba, in dai wasu sun tafi to shikenan in kowa bai tafi ba to zaka samu kowa zai samu zunubi amma an samu wasu sun dauke shikenan amma shi shi farbu aini dole sai kowa yayi kamar sallar azhar ne duk yadda masallaci ya cika ko sallar juma'a ba a cewa to masallaci sun cika yanzu ba wani sai ya taho ba tunda dai wasu sun yi sun dauke mu su a farbu aini shine abinda kowa don dole sai yayi don haka abin da ya waje baka kan mukallafi ne inganta imani ne sannan ya san abin da yake gyaran farilla ainihi ne kamar me sai ce ka ahkami salati kamar hukunce hukuncin sallah don haka su ne fardu ainihi don sallah dole ce sai kowa ya yi. Wasu haraki da tsarki tsarki ma dole sai kowa ya ba a cewa tun da wani yi fitsari yi tsarki ka in kai ko baka yi tsarki ba a'a kowa ɗaiɗai ku ne wannan yadda in ku goma kuke ku goma kowa ya yi tsari dole sai ya yi tsarki in ku goma kuke haila ko wacce ta gama jinin haila sai ta yi wankan haila in ku goma ne ba ku samu ruwa ba dole sai kowa ya ce mama ɗaya baya ɗauke ma ɗaya saɓanin sallar jana'iza da in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu saɓanin wannan karantarwar da muke yi shi na ma fardu kifaya ce in ba mu karanta ba wasu sun karanta. yau muka ce kai in dai duk yau na ba karantarwa ba mai cewa yi haramun don me ga makarantar malam wane ga makarantar malam wane ga makarantar malam wane duk malamin da ya ce na ba karanta suwa daga yau bai yi haramun ba domin karanta suwa fardu kifaya ce wani yana ɗauke ma wani amma duk wanda ya ce yau na ba sallah ya yi haramun duk wanda ya ce yau na ba azumi ya yi haramun duk wanda ya ce yau na ba tsarki yi haramun shine mallan ce ka ahkamis salati kamar hukunci hukuncin sallah wa taharati da tsarki wasu siyami da azumi na kan ji an tambaye ka wai mutum da ya balaga ne abu na farko da ya waje gare sai ka ce na farko shine inganta imani ne san tauhidi sannan na biyu ya san abin da yake inganta farillar aidi ne kamar sallah an ce ne a farko aini ka ce kamar sallah kamar tsarki kamar azumi da duk abubuwan da dole kowane musu yayi sai ce waya jibu alaihi yana wajaba gare shi shi dai wanda ya balaga baligi mai hankali an yi hafiza ala hududillahi ya kiyaye dokokin Allah yana wajaba baligi mai hankali ya kiyaye dokokin Allah waya kifa inda amrihi wa nahyihi ya tsaya inda Allah ya umurce shi da inda Allah ya hane shi ya tsaya inda umurni ne da hani ne wata mutum ya tsaya abinda Allah ya ce kayi kayi wanda Allah ya ce ka bari ka bari wa ya tuba ilallahi, Allah subhanahu kuma yana wajaba ya tuba zuwa ga Allah mai wanda tsaki ya tabbata gare shi kabla an ya a alaihi tun kafin Allah ya hushi da shi domin Allah yana hushi da duk wanda bai tuba zuwa gare shi sarka ce sai yi zunubi kullum kana cikin zunubi kullum bani adama khata'un haka annabi ce duk dan adam mai kuskure ne kai cai in ka ce wani laifi kake yi jahilci gare ka na baka san laifin ba kai ta laifukan baka sani bane saboda baka sani ba ka fala baka sani ba dan shi annabi ya ce wani dan adam yana faɗin wata kalima ta fushin Allah da bai makula ya faɗi ba ta jefa shi cikin wuta a shekara saba'in bai kai inda zina ba bai ma san ya faɗi ba za ka samu Allah da kai yau Allah ɗaya sai ya kace wanda baka ma sani ba za ka yawa baka tubu don shi annabi kullum yake tuba yake istighfari so saba'in za ka dole ne ka yi ta tuba zuwa ga Allah kullum ka yi ta tuba zuwa ga Allah don ka yi wasu ka sani ka yi wasu baka sani ba wasu baka san laifi ba ne ilimin ka abba kai ba ashe laifi ne wasu kuma baka kama mance ka san laifi ne amma baka kula ba lokacin da ka yi za ka cika abin da ke waje ba akan baligi wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi ya kiyaye dokokin wanda tsarki ya tabbatar ma qabla an yaskhata alaihi kafin Allah ya yi fushi da shi to in zai tuba ya zai yi sai malai ce wa taubati abinda a sharuɗan tuba ba cewa ya kai ba Allah mun tuba ba haka ya ka ba tuba yana da sharaɗi kafin ka saurari wannan littafin kai shan giya kake yi kafin ka saurari wannan littafin kila ƙarya kake yi kafin ka saurari wannan littafin annamimanci kake yi kuna kuna zama kuna giban mutane kafin ka saurari wannan littafin wani sabon Allah kake yi shi yanzu ya ka yi kai maganin wannan sabon ya ka yi ka tuba ba cewa da kai Allah na tuba ba shine tuba ba tuba yana da sharuɗa ga zai kawo wa sharadi uku zai kawo muna sai ka diba kanka shan giyan nan da nake zagin mutanen nan da nake luwaɗin nan da nake zinan nan da nake kaza da nake na cika waɗannan sharuɗan guda uku in ka cika waɗannan sharuɗan guda uku shi ke na ka tuba haka ake so yace wa shuru'ut taubati sharuɗan tuba annadamu ala ma fata kai da ka sani ga abin da ya wuce kace inna lillahi ka amma a ce wani ina ina shan giya wallahi nayi da na sani da dai a ce ban taba shan giya ba ko yanzu a ce ni irina ina giban mutane wai a ce yanzu ni irina ina fata wai a ce ni irina na kaza don shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi girma don shi ya fara da shi don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annadamu tauba nadama ita ce tuba shi annabi ce annadamu tauba nadama ita ce tuba kamar yadda ya ce alhajju arafa arfa ita ce hajji in ka ji hajji ba arfa ɗaya kake yi ba in ka je hajji za ka yi arfa za ka kwanmi na muzdalifa za ka yi jifar jamra za ka yi yanka za ka yi ɗawafi amma duk cikin su wafi muhimmanci arfa arfa in ka same ta ka samu aikin hajji saura duk akwai da za ka yi ka yi compensating ka biya wani abu ko ka yi wani yanka da sauransu amma da zaran baka samu arfa ba duk abin da ka samu ka yi hasara shi ma tuba annabi ya ce annadamu tauba nadama shine tuba da zaran baka yi nadama ba to duk abin da ya biyo baya wannan baya baya amfani don haka ka yi nadama ka ce da ka da zunubin can da baka yi ba ka nuna damuwa na ɗai kenan na biyu wani ya to Allah ya uda ila zambin shi ma baki alaihi min umri. sannan yi niyyar ba za ka koma zunubin ba duk abin da ya rage ma na zunubin na rayuwarka ba dai taba ba ce ke matsala ta to Allah na yi nadama na so a ce ban ma san mai sai da taba ba na so a ce mai taba ba kuma ya Allah ba zan sake wani shan taba ba har abin da ya rage na rayuwata na uku wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wa an al-ma'siyata ya bar sabon Allah da yake fi sa'atiha a lokacin da yake yi ne in kana mutalabbisan biha in mai cuɗanya ne da shi in lokacin yana yi yana cikin shan taba ya sha rabin kare yana cikin shan giya ya sha rabin kofi sai ya ga yana son ya tuba to na farko idan ya sani na biyu ya yi ni ba zai koma ba na uku ya batta wannan lokacin bai cewa da na shanye wannan kare babu da na shanye wannan kofin babu Ah, mun ɗauku giba wane da mun gama da wani shi ke na a'a sata ce da na satu na yau a'a a wannan lokacin yana nan lokacin zai bari wannan sharuɗan guda uku su ake so ya kasance na tuba za ka gobi kowa aziza kai cikin masallaci ka ce ya jama'a mu tuba zuwa ga Allah mu tuna mai ahalar ya ce wa shuruɗu taubati wahalar ya ce waya jibu alaihi ko waya tuba ilallahi ta'ala kabla an tsada alaihi ya tuba zuwa ga Allah kafin Allah ya fushi da shi ta ce wa shuruɗu taubati abinda a sharuɗan tuba nadamu alama fata jama'a mai ala ya ce sharuɗan tuba mutum ya yi da na sani akan abin da ya wuce wanni ya ala Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya lahu min umri yayi ni ba zai koma zuwa ga wannan zunubin ba ga abin da ya saura na rayuwa ce wa an yatuka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sanin ya bar sabon Allah a cikin lokacin in ya kasance yana yana da shi a wannan lokacin ba sharadi bane sai mutum ya bar duk sabon Allah a'a yana iya tuba daga wani ko da yana yin wani ya kasance wannan dai na gama da shi daga yau wannan sabon Allah shi na gama da shi zuwa gobe ya kila ko kuma ya koma baya cewa sai Allah shi yadda ni baya jinkirin tuba ba a jinkirin tuba amma dai ba ba ne sai ka tuba daga kowane irin abu to in ka cika wa'annan sharuɗan guda uku ka cika wa'annan sharuɗan guda uku ka yi nadama ka yi niyyar ba za ka sake ba ka bar zunubi ko da shi ɗan ya jawo ka sake ka koma tuba Allah yana karɓa. Allah ya san tuban tuban zagabunu kai tuban kwarai kai Allah ya san tuba kwarai kai domin me domin ka cika wa'annan sharuɗin amma in maganar baki ce tuban muzuru da kana da niyyar zaka koma wannan bai yi ba sai ma ce wala yahillu lahu an yu'akhkhira taubata Ba ya halatta ga mutum ya jinkirta tuba yace gobe zan tuba haramun ne haka in wani yanzu ya ce maka ni sabon nan da nake insha Allah zan tuba 2023 zan tuba duk suka ce ai mai ahlar ya ce wala ya hillu lahu an yu'akhkhira tawbata ko kuma wala eh wala hillu lahu an yu'akhkhira tawbata baya halatta ga mutum ya jinkirta tuba ya ce sai gobe sai jibi sai wata mai zuwa sai shekara mai zuwa ah, wala ya yaqulu mutum baya cewa hatta hadiyani Allah sai Allah ya shiryar da ni ni to a ce wani mazai ce Allah in ya gana Allah zai shiryar da mu sai Allah ya shiryar da mu sai mai halar ya ce duk da cewa sai da Allah ya shiryar da ni zan bari to ga alamu ne nan sai ce fa innahu min alamati shaqa'i wani yana da alamun tabewa duk mai cewa sai Allah ya shiryar da ni to alamun in kana son tababbe to alamun tabewa ne wal khuzlani ko wal khizlani da yardewa. cewa Allah ya yarbe shi wa damsil basirati da tushewar basira don haka wanda Allah ya yarbe wanda basira ce ta toshe wanda yake ta tababbe shi da cewa sai Allah ya shayar da ni don Allah ya ga ya shayar da kai Allah ya faɗi cikin ƙur'ani Allah ya ce wa dai ne mun shayar da kai hanya guda biyu Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi waja'alnahu samian basira inna hadainahu sabila shi Allah ya gama shayar da kai tun da aka haife ka Allah ya shayar da kai tunar da aka isa ji duniya Allah ga shayar da kai da ka magana cewa sai Allah shayar da ni to sai mai Allah ya ce to wannan alamar gaggab basira gare ka wannan alamar yarbabbe kake wannan alamar tababbe kake saboda ba a yin wannan rana ai riga an yi ta an wuce kamar misali mutum ka ce mai tashi kai sallar la'asar da karye biyar sai ce sai hudu ta yi hudu ba za ta taba yi ba hudu ta riga ta wuce Zaka in ka ce sai Allah ya shiryar da ni ba za ka taɓa shiryuwa ba kenan domin me domin Allah ya shiryar da kai shi ya ce ina hadainahu sabila in ma sha cewa Allah ya riga ya ce ya shiryar da kai don haka mai Allah ya safafa ya ce duk wanda ya ce sai Allah ya shiryar da ni ai mai wa'azi ya ce ka tubo zuwa ga Allah ya ce sai Allah ya shiryar da ni to alamu ne na taɓewa alamu ne na yarɗewa alamu ne na na toshewar basira mala yace waya jibu alaihi yana wajaba ga mukallafi baligi mai hankali hibbu lisanihi min alfahsha'i ya kiyaye harshe ne daga alfasha alfasha shine maganganun da basu dace ba maganganun batsa kaza kaza maganganun da kowa na jin kunya faɗi dan kaza kaza kaza magana wanda kowa na iya faɗi sai ya ce ɗan kaza kaza ba iya faɗi ainihin yadda ake cewa ɗan kaza idan kai kana iya faɗin kaza kaza uba shine alfasha'i sai da ala ya ce bai kamata ba ya kamata mutum ya kiyaye harshe ya wajaba mutum ya kiyaye harshe ne daga alfasha wal munkari da duk abin ki duk abin da cewa kirwa ne ya kamata mutum ya kame wal kalame kabihi da mummunan magana mummunan zance zaka kalcin kalamul qabihi bakan magana tana shiga ciki yaka bakan magana ma haramun ce saboda min saboda mai mai ahlar ya ce wa kalamun kabihi annabi sun sace wal kalimatu tayyibatu sadaqa Allah ya ce wa qulu lin nasi husna saboda haka duk wani abubuwan suna da dalilai da yawa ba da dalilan muke son mu jawo ba abinda muke son mutane su fahimta don wani abubuwan kusan kowa ya yarda da su kuma abin da ke bukata a jawo ma dalili wanda kila akwai dan sabani akwai kuma wannan kowa ya yarda da su haka suke a duk musulunci a kowace mazaba ta da ta yanzu ta kowa da ta kowa ma sai mala ya ce wa imani talaki kuma ya waje bai kiyaye halshe ne daga rantsuwar saki abinda ake fassara mafi yawa imanin talaki shine wallahi zan tahi wallahi zan da wallahi haka ne wallahi a'a wallahi ƙarya kake wallahi gaskiya ne wallahi haka ne wannan shi mafi yawa ake fassarawa amma akwai ta fassara da tafi wannan imanin talaki shine rantsuwar saki abinda malamai suka san cikin littafin rantsuwar saki in mu ce baku gida rai sai ce ka ci abinci sai ce a na bako shi wallahi in baka ci ba matata na sake ta su ba haramun ne wallahi in ki ta gida na sake ki rantsuwar sake rantsuwar sakin mata ka kana da mata ka dinga rantsuwa da Allah in ta yi kaza ka sake ta in ta yi kaza ka sake ta ko ka rance mu wani wai don ya ci abincin wallahi in baka ci abincin ba na mata matata sai ce baya halatta ka yi wannan ka yana ɗaukar wannan yana ɗaukar kuma yawan yawan rantsuwa wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza Allah ya fi muna sai ya ce wanti haril muslim da wa musulmi tsawa haramun ne kawai musulmi tsawa kan kaza kaza kaza Allah ya ce wa amma sa'ila falatan har mai roƙon yanzu almajiri ya zo ya bani cewa ka kai haƙuri wa in ma tu'ibanna anhu ibtiga rahmatan ibtiga rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura in almajiri da wanda ya kamata ka ba da wanda ya zo maka ka kauran musu kai don baka da abin ba su gaya musu magana mai sauki haka ake Za ka musulmi ba ai mai tsawa baka iske musulmi ka daka mai tsawa haramun ne kuma Allah ya ce ko mai roƙo cikin musulmi mai roƙo ma in yazo inda kake roƙe ka kai mai tsawa zaka in ka kawo request wanda ka application ne wajen neman aiki ba ai mai tsawa don sa'il ne mai roƙo ne yazo yana so a roƙi ya request na roƙe shi aiki in yazo wajen ka yana neman taimako ba yi mai tsawa don haka wanti hari musulmi da yawa musulmi tsawa haramun ne wa ihanatihi da walakanta musulmi kan walakanta shi musulmi ne amma kan walakanta shi duk wani nau'in walakanci da ka sani wa sabbihi da zagi ne kaga zagi shine ka ce mai wawa dolo kaza kaza wancan dan kaza kaza a shari'a ke ce mai sabbihi shine ka ce mai wawa dolo mai katon kai mai karamin kai mai kaza mai kaza duk wannan baya halatta kawa musulmi wata takhwifihi da bashi tsoro fi gairi haƙƙin shar'i ba da haƙƙin shari'a ba in haƙƙin shari'a ne ka gaya mai wutar nama ka gaya mai lahira ka gaya mai azabar kabari ya ji tsoro wannan yana halatta ko kuma shari'a ta ce a ba wani tsoro amma kawai ka laɗe zuwa ba har ya tsirgita sai zuciya ta tsinki ko ka bashi tsoro ka ce coronavirus an ce sai ta kama kowa da kowa kuma ba haka ba ne ko ka bashi tsoro ka ce yana tari kawai ka ce wala alama corona ce an ka bashi tsoro ko ka bashi tsoro da wani abu ka ce wallahi waye kin kuka rubuta bana an ce kowa ya faɗi kuma ba haka bane ka bashi tsoro kawai su ma ya halatta ka ta jin abubuwan da ke tsorata musulmi ta bakinka wani ko da yaushe in ka ji breaking news bad news ne to haramun ne yanzu ka sani kai mai ajima ka ɗan breaking news ko da ke bad news ko da ke buɗa a ga ashe ƙarya ne ko da gobe jibi ka ya ga ashe ƙarya ne to duk wannan haramun ne shi ne wata hufihi da ba musulmi tsoro duk labarin da za ka wanda zai tsorata musulmi to haramun ne ka kawo mai don haka ko mutum abbe da lafiya mun karanta cikin rayuwa mai daɗi cewa wani malami ya ci bai da lafiya ya kwanta ina ciwon guwayu wani ya shigo ya gaya mai cewa ciwon guwayu wallahi ba a warkewa iya kama ka za ka mutu da shi ciwo guwayu ai ban taba ciwo wanda ya yi shi ba ban taba ciwo kaza kaza duk ya tsorata shi sai wani ya zo ganin bai da lafiya ciwon ai mai sauki ne ai da sha magani da an yi ma allura da aka za kaza na farko abin da ya haramu ne ya ba musulmi tsoro don zaka ba musulmi tsoro wa ya gaya maka Allah ke warkewa duk da abu ne da ake jin tsoron ya auku kaza kaza wanda mutum bai iya kare kai ne to bai halatta ka bashi tsoro coronavirus ta kama shi ka zo ka ce mai kai abba kyaru ya rasu wallahi korona ce a dawa kuma wani babba <laughs> ka samu ka yawai ka ce ayo kaga za da private jet aka yi doka ce a kai shi duk inda za a kai shi amma wallahi ya rasu saboda mummuni coronavirus Wani kaza kaza ne kaga ta kama gwamnan kaza sai da aka sa shi isolation prime minister ingila da ya cira suna da komai da komai bale munan da bamu komai haramun ne wannan baya halatta kamata ya ta yi ka ce na corona ai 98% na mutane sun kama suna tsaye da kan ma ka samu wanda ke mutuwa a corona ka ganin Najeriya wajen mutum dubu hamsin ta kama amma har ba ta kashe mutum dubu biyu ba da ai ta kashe mutum dubu ɗaya ba har yanzu ɗari kaza ne kuma mafi yawa fa kai wanda ke mutuwa da corona nan fa mafi yawa fa suna da ciwon kaza ne ciwon kaza ne kuma sai sun kai tsufa kwanaki ma an samu wani tsoho ɗan shekara ɗari ya haka ya kamata kawo musulmi ya ji dama amma ba ka ce mai kai kai corona kai hiv kai kaza ba ba ya halatta duk abin da ya sa musulmi ya ji tsoro ka gaya mai don ka ku ji tsoron Allah cikin abubuwan da aka yi facebook wanda ba su da kyawu duk wa'in abubuwan da mai halaye ya faɗi ina ma da breaking bad news ina ma da tsoratar da musulmi ga wani abu da zai aukuwa wallahi babu kyawu lokacin da Isra'il ta shiga falastin da farko 1882 faɗan da aka yi na farko tsoratar musulmi aka yi fiye da yakin ƙarfin na Isra'ila duk aka firgita su aka ce an yi kaza in sun zo za su kakkashi mata sun shiga can sun yi kaza da duk ba a yi ba aka yi yakin baki aka tsorata su wannan tsoron tsoron tomar ta shiga cikin kansu ta fi musu aidi ta yi musu aibi akan akan aiki akwai wani documentary da BBC ta yi na taba review literature review akan shi uh, akan akan abinda ya auku na shiga Isra'ila farko uh, a a shiga Yahuda farko fadan su na farko da da Yahuda da Palestine sai suka faɗin tsoron da aka ba su ya fi yakin da aka yi to ba ya halatta ka ba musulmi tsoro duk abin da ya kama shi wanda bai da karfi amma yana halatta ka ba shi tsoron zai rubuta waye ka ce mai wallahi in baka dage kai karatu ba to ana samun matsala sai ya tashi yayi amma ya riga ya rubuta ya nika ka ce wai faɗuwa kai za a faɗi ba ya halatta saboda zai ji tsoro da abinda ba zai iya yi ba zai ɗaukan mataki ba amma in ka hi a rubuta waye ne ka nuna ne ka tsorata shi tashi ya karatu ka samu abin da kake so ka taimakai ne amma babu wani abu da zai iya yi abu ne wanda zai zo ya same shi ba abin da zai iya yi ka tsorata shi ba ya halatta malam ya ce waye jibu alaihi hibbu basarihi yana wajaba gare shi ya kiyaye gani nai anin bari ilal harami daga kallon haramun na abin da Allah ya haramta ka ji tsoron Allah ka kame ganinka wala ya illu lahu an yanzura ila muslimin bi nazaratin tu'zihi baya halatta ya harare musulmi shine wa musulmi kallon da ke cuta mu musulmi kai mai kallon uku saura kwata ko ka ɗauke shi sama da ido ka buge ko ka harare shi duk baya halatta don shi Allah ce ya alamu kha'inata la'ayun Allah ya kira shi khiyana yaudara cin amana ne na ido wanda ke yi Allah ce ya sani don haka baya halatta wa musulmi kallon da ka san zai cuta mai abinda ake sakin fuska ake mu musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musalla asuba yana nan wajen shi yana ambaton Allah idan a jima kaɗan sai ya ga sahabbai kawai ba magana yake musu ba sai ya musu murmushi annabi ya ce wata basu muka fi wajihi ka sadaka kai wa dan uwanka murmushi a fuskar ka sadaka ne mai Allah ya gaya mana cewa kawa musulmi kallon da zai cuta mai wani iya kalle ka dai ka ji tsoro kuma har alfari yake da haka haramu kan shi kullun yana cikin haramun kenan shi kullun shi haramun yake in duk wanda ya kalla tsoro yake ba shi ba haka ba kallon musulmi kallon da ke cuta mai illa an yakuna fasikan sai in fasiki ne in fasiki ne maki Allah ne mai yawan sabon Allah ne wanne na halatta a harare shi na halatta a wuce harara har bugu ma ana yi akwai sabon da ake wa mutum bulala 80 akwai wanda ake wa mutum bulala 100 akwai wanda ake ake jefewa ma akwai wanda ake waye wannan kan fa yajibu hijranuhu yana wajaba ka nisance shi kamar yadda zai gaya muna gaba yana wajaba ka nisance shi in kai mai wa'azi bai ji ba to yana wajaba ka nisance shi kai gaba da shi ka yanke hulɗa da shi kawai in ka haɗe shi sallama babu magana babu alaka sai ce waya jibu alaihi yana wajaba gare shi hibru jami'i jawarihi mastaba ya kiyaye dukkanin gabbainai gurgudun yadda ya samu dama wa an yuhibba lillahi yana wajaba kuma in zai so ya so don Allah wancan kiyaye gabbanka bakinka idonka hannunka kafarka ina za kana wanda Allah ya haramta mi za ka taba wanda Allah ya haramta mi za ka kallo wanda Allah ya haramta mi za ka faɗi wanda Allah ya haramta mi za ka samu cikinka wanda Allah ya haramta sai malam yace wa an yuhibba lillahi kuma ya so don Allah a samu wani mutum da kake so don Allah ɗaya mana ba don fatin kuna na siyasa ba an fahimta mutum nawa ka sa dan fatin ku takarar shugaban kasar ku takarar gwamnan kudan takarar majalisar ku saboda ɗaya fatin kuna siyasa kake so ne saboda yaron ka ne na siyasa don mai gidan ka ne na siyasa akwai su da yawa don dan uwan ka ne na jini don dan kabilar ku ne don dan yaren ku ne don dan kaza ne amma mutum nawa kake so don Allah ɗaya kake son wani bai da abin da zai baka wani kuɗi yake baka wani fa'ida ga zai samu kai kawai don kaga wa alamun wani na son Allah kake so ne sai ce to haka ma wajibi ne an yi lillahi ya so don Allah waya bugaba lahu yayi kiyayya saboda Allah ko ina kin wani saboda yana kin Allah saboda yana taka dokokin Allah kwaikwato mutanenmu mu suna kokartawa da aka samu wani zindiki ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi 99.9 na duk wanda ka sani yana kiyayya da shi za mutane kuma a wannan kafar ta Facebook sun yi ƙoƙari kwarai da gaske abin ayaba kashi 99.9 suna kiyayya da shi domin ya zagi manzon Allah to mai ala ya ce wajibi ne in ma ka ji kai baka kiyayya da wanda ya zagi manzon Allah to kana cikin babban haramun ki kawai ka ji baka kiyayya ki kawai babu ruwanka abu bai shaye ka ba to kai kana babban haramun kuma ka haramun matsala gare ba haramun wanda ya sha giya ya bari bane don wanda ya sha giya ya aje ba a rubuta bai zunubin ta sai zunubin da ya sha za a rubuta mai wanda ya sha ta taba sigari in ta kare ba a rubuta mai zunubin ta wata lokacin da yake sha ke rubuta mai amma kai 247 ba ɗaya cikin zunubi kake saboda so da kiyayya ba abu ne wanda ake na lokaci ka za a bari continuous ne ka continuous ne cikin sabon Allah kake a ce ga wani ya zagi manzon Allah baka ji haushi ne ba 24 har kana bacci cikin sabon Allah kake saboda dole ka ki kai so don Allah ka ki don Allah haka sabon manzon Allah suke so don Allah dai suka so annabi suka so junansu don Allah sai na umar ya ce ma abbas a alib wallahi da kaka da babana a haɗari ya musulunci na fi sun musuluncin ka kai akan musulunci ne don annabi ya fi sun musuluncin ka akan musulunci ne lokacin da aka zo yakin badar sai dai na abubakar ya fito cikin musulunci ɗan eh, cikin musulmi abraham ɗan nan shahidu cikin kafirai sun fito yakin juna lokacin bai musulunta ba bayan ya musulunta ɗan sai can baban ai tun da aka yi to yakin badar ina ganin ka in ni ganka sai in kauci saboda na ga babana sai ce kai arziki ina na ganka wallahi da na kashe ka saboda babu wani so cikin na sai son Allah da sun wanda ke son Allah da kiyayya da wanda bai son Allah da manzon shi shine muka karanta a kitabu usulus salasa shekaran jiya ko ko jiya ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah ce bai taɓa yiwuwa a samu mutane suka yi imani da Allah da ranar lahira kuma suna son wanda ya keta alfarma Allah da manzon shi ba yiwuwa ba a samun su an samu wani to wanda bai imani da ranar lahira ba ne Allah ce ko iyayensu ne ko ƴaƴansu ne ko ƴan ne ko ƴan kabilar su ne zai a samu wani ni wallahi ba ruwa da azwaji manzon Allah to baka da imani da Allah da ranar lahira ne amma ya samu shi kuma imani da Allah da lahira babu yadda za a ga mai wani ya zagi manzon Allah ya tsaya don shi shi abin da ke burge ka a Najeriya musamman Hausa kowace da bambancin addini da komai an zo ga manzon Allah ta kare kowa bai da a taɓa manzon Allah ba yanzu naga a Kano ga list din malaman da za su za su magana akan hurumin manzon Allah ko alfamin manzon Allah jiya ne ko yau da yan izala da yan ɗariƙa da yan kowa an yi list ai saboda me an taɓa manzon Allah yanzu ta wuce izalar ka aje ta gehe ta yi da ɗariƙa ka aje ta gehe ba ita ake magana ba yanzu magana manzon Allah zage manzon Allah haka tsaya tunanin in ɗan izala kake ɗan izala ya zagi manzo Allah ya waje baka yi kiyayya da shi in ɗan ɗariƙa kake ɗan ɗariƙa ya zagi manzo Allah ya waje baka yi kiyayya da shi babu magana cewa wai in ɗan APC kake ɗan APC ya zagi manzo Allah ya waje baka yi kiyayya da shi in ɗan PDP kake ɗan PDP ya zagi manzo Allah ya waje baka yi kiyayya da shi in baka yi kiyayya da shi ba da yana ɗan izala ya zagi manzo Allah yanzu izala da kai ta koma gunki ta koma Allah da gunki kuma da wuta ma in ɗan ɗariƙa kake don ɗariƙa ka aka zagi manzo Allah baka bai ɗariƙa ka ta koma gunki in don yana dan APC ya zagi manzon Allah baka ji zagi eh, APC ka ta koma gunki in don kana dan PDP ya zagi manzon Allah baka ji zafi ba yana dan PDP PDP ka ta koma gunki na ta koma abin da ka aza daidai da Allah da manzon Allah Allah ya kamata a bauta mashi kamata a so dan shi ake yaran shi yanzu kai kai ba dan shi kake yi ba don akwai wani abu akwai wani irzalar ka ko dayiƙar ka ko PDP ka ko APC ka sai sai mallamai suka haɗe gaba ɗaya Kano ya kasance da izalar da dayiƙa kowa an fito a tunkari wanda zai ci alfarmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke ta alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kowa da shi ne yake kuri don haka abin da ya waje bare ka wa an yabga sai kai tsiyayya saboda Allah a cikin musulunci akwai tsiyayya sai ka ki mutane saboda Allah saboda sun ki Allah da manzon Allah wayar balahu ka yadda da Allah ko ka yadda saboda Allah kawai na yadda da wannan abin don Allah ya ce a yi shi rabitu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin ubangiji na yadda da addinin musulunci na yadda da annabi sassan na yadda da duk abin da suke so wa yagbaba lahu kuma yi fushi saboda Allah saboda an ce ta'afama Allah ɗazu ya gawa ne kashi walawa ne bai kwanta bai ba sai gawa ne mai addini ne sai so shi saboda Allah ya yarda da shi saboda Allah ya gawa ne har ya yarda da shi na mu'amala da shi sai ga cewa yana ke ta'afama Allah sai ya yi fushi da shi saboda Allah shine ba ya yi fushi lahu ga Allah saboda Allah wa ya amura bil ma'ruf yayi umuni da abin kwarai duk inda yaga abin kwarai mutane ba su yi sai umuni cewa wani fa na ga baka zuwa sallah asuba yau ashirin mu na garkuwa FM na fito addini wani ya kira ya fi shekara ko nawa yana biyan wani cewa ya yi sallah har garin su ya bi shi wata bakwai domin ya ko kwana bakwai ko wata bakwai domin ya ga yana sallah ya gaba ya sallah ya zai yi da shi ce bai ka jawo shi shine waya amura bil ma'ruf ka kira shi kai mu da alkhairi in kun tuna mun karanta wannan usulul salasa wadda'awatu ilaihi ilmi aiki da shi sannan adda'awatu ilaihi duk dai abubuwan kala ɗaya ne don haka sai kayi wannan kai ma wayan hanil munkar kai hani da eh, abin kyama da kaggani to bai mu tsaya nan minti nawa Arba'in? Arba'in 40 46 to bai mu fassara da sauyi tsazo mun fassara da bayani saboda ba mu sun mu awa ɗaya bai mu fassara sai kasance mun yi fassara da sauri domin fassara ta rike bismillahi da sunan Allah ar-rahmani mai rahma ar-rahimi mai kai fatan ar-rahmani mai rahma Allah ya fi amfani da cikin Qur'ani ga wanda rahama ta ta shafi kowa wa rahmati wata ya kullu shay'in mun yi a kyawawan sunaye mun yi shiri da ke faɗin bambanci sunan ar-rahman da ar-rahim ar-rahim mai jinkai ke ranar lahira ga muminai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi Allah ya salati ga shugaban mu annabi Muhammadu da iyalan gida da sahabbai ne wannan shine addini duk wanda ya dauki ɗaya ba ɗaya ba addinin musulunci yake ba yace ni iyalan gidan annabi ɗaya ne doka na ba sahabbai ne wannan wani abu yake daban ko kuma ni sahabbai ne ni doka na ba iyalan gida ne ba haka bane wa sallam Allah ya yi aminci ya kara aminci a gare su ya ce alhamdulillahi rabbil alami, dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah rabbil alami na ubangijin talakai wajen katin usulun salata shi kan mun faɗi abin da ya ce ma al'alam ko jiya wasu wassalamu ala dina muhammadin tsira da aminci su tabbata a akan shugabanmu annabi muhammadu khatimin nabiyina Cikamakin annabawa wanda daga shi babu wani annabi ma kana muhammadun aba ahadin mai rijalikun walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ko shine cikamakin annabawa zaka daga gare shi babu wani annabi shi ake nufi zaka duk wanda yazo bayan annabi yace ni ma annabi nake ka duk suna da alaka jiya a karatu mu na usul salata mu yi magana ko shi karanje mu yi magana musalamatul kazzab ko da da kirare annabci da suka yi da amrul as wa imamul mursali da kuma shine limami shugaban dukkanin manzanni limami ya ba su sallah duk manzanni lokacin da ya Isra'ila da Mi'raj a Baitul Maqdis suka sauko a Baitul Maqdis ya ba su sallah dukkaninsu. sai mala ya ce awwalu ma ya ji yajibu alal mukallafi abinda yake ba na farko akan baligi mai hankali muka ce addinin ba mu 18 abinda gare mu baligi mai hankali da mutum ya balaga yana da hankali to abu alkalami ya haushi ba sai ya kai sha takwas ba babu ma takwas gaba daya sha biyar ne ko kuma gashin hamutce ko na mara ko mafalke ko shekara sha biyar ko haila ko ciki ko fitowar nono ayyib tasihu imani ya inganta imani ya tauhidi kawai in kana sun inganta imani shine abin da muka yi ranar asabar da lahadi na usulun talata da za mu zo mai kitabut tauhid thumma bayan ya inganta tauhidi ne ma'rifatu ma yuslihu bihi farwa ainihi ya san abin da yake gyaran farilla ainihi ne da shi shine nan dan shi bayan mun yi tauhidi a saboda lahadi muka fara yi sannan abin da ake gyaran farilla ainihi shine yanzu za mu yi ka hakami salati kamar hukunci hukuncin sallah wa taharati da tsarki wa siyami da azumi waya jibu alaihi yana wajaba ga shi baligi mai hankali an yi ya kiyaye ala hududillahi akan dokokin Allah waya kifa inda inda amrihi ya tsaya inda umurin shi wata inda umurin Allah wa nahyihi da kuma hani ne Allah ya umurta zan tsaya nan wata ya bid'a shine tsaya baki abin da aka umurce shi kuma ya hanu ga abin da aka hare shi wata kai kirkirar wani abu wanda ba umurta shi akai ba ce kai wacce kai wannan abin zai kawo dubaru kada kai haka in ji mai ahalari waya tuba ila Allah subhanahu kuma mutum ya tuba zuwa ga Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi kabla an ya hada alaihi tun kafin Allah ya fushi da kai don wanda bai tuba ba Allah yana fushi da shi to ina so in tuba ya zan yi tuba wa shuruɗu taubati sharuɗan tuba annadamu alama fata mutum yayi da na sani abin da ya wuce wanniyatu Allah ya'uda ila zan fi ma baqiya alaihi min umrihi sannan yayi niyyar ba zai koma wannan zunubi ba cikin abin da yayi saura na rayuwar shi wa an yato kalma sharuɗan tuba guda uku mai ahlar yarka wasu malamai na ƙara guda biyu ya yi shi kafin rana ta fito daga inda take faduwa sannan in abin mutane na ga hannu ya mai da abin mutane wanda ya saci dukiyar gwamnati ya tara da yawa bai cewa na tuba na yi da san inda ma ban saci komi ba ko ya ce kuma daga yau ba zan sake ba na bari a ba ta yi yalla sai ka ɗauki kuɗin nan ka mai mai suwa ma masu su wala ya hillu lahu an yi yu'akhira taubata ba ya halatta ya jinkirta tuba ce sai gobe zan tuba sai an jima sai shekara mai zuwa wala ya kulu baya cewa hatta ya hadiya ni Allah sai Allah ya shiryar da ni fa innahu min alamati shaqa'i yana cikin alamun tabewa duk mai cewa sai Allah ya ya shiryar da ni don mun gamun mun cewa Allah ya ce wa hadaina hun najdaini wa inna na hun sabila shi Allah ya ga yayi kamar da rana ne kace sai asuba sai asuba yau ta yi ta yi ga ta wuce ba za ta dawo da haka da ka ji mutum ce sai Allah ya shirya da ni to yana nufin ba zai shirya ba saboda Allah ya ga ya ce ni na shirya da ki sai ce in ma shakiran in ma kafura in ya ga dama ya bi in ya ga dama ya butulce Allah ya ce inna hadaina hun najdaini inna hadaina hun hadaina ko tsaye sai mala ya ce wal khizlani da tabewa wa kamsil basira ce da toshewar basira waya jibu yana wajaba alaihi gare shi hifzu lisanihi mutum ya kiyaye harshe ne min alfashahi daga alfasha wal munkari da abinki abin kyama wal kalamil qabihi da mummunan magana wa imanin talaki da rantsuwar saki mun faɗi cewa tana da fasara biyu kuma mun faɗi fasara da tafi inganci wanki haril musulmi da wa musulmi tsawa haramun ne shi ma ya sai kiyaye harshe ne daga wa musulmi tsawa wa ihanatihi da walakanta musulmi wa sabbihi da zagi ne wa tahwifihi da bashi tsoro fi gairi haƙƙin shari'i ba da haƙƙin shari'a ba wa yajibu alaihi hibbu basarihi yana wajaba ga baligi mai hankali ya kiyaye ido ne ya kiyaye gani ne anin nazari ila ilal harami daga kallon haramun wala ya hillu lahu an yanzura ila muslimin ya halatta ya yi ma musulmi ya kallo zuwa ga musulmi bi nazaratin tu'zihi da kallon da zai cuta ma musulmi duk kallon da ka san in kai mai zai cutu Koda ka juyo idon ka ne ka bashi tsoro to baya halatta illa an ya kuna fasikan sai wannan fasiki ne wata yana halatta a harare fasiki a hita batu ne a hita batu ne faya jibu yana jama ma a nisance shi ba ka zama inda yake zama duk wanda bai sallah shi babban fasiki ne baya halatta ku zauna da shi majalisa daya zaka in ka san wani bai sallah kuma kuna zama wajen hira daya to haramun kake yi kawai haramun kake yi zunubi ake rubuta ba saboda kuna hira da wani a majalisa daya kuma baya sallah zaka don shi ne babban fasikanci waye jibu alaihi hifzu jami'i jawarihi mattaba waye jibu alaihi yana wajaba a gare shi hifzu jami'i jawarihi ya kiyaye dukkanin gabbai ne mastada a gogodo abin da ya samu dama ido ne hanci ne baki ne kwakwalwa ta yi zuciya ta yi ciki ne kafa ta hannu ne duk ya kiyaye su gurgudun da ya samu dama ah, sai sai malam ya ce wa an Hibba lillahi yana waje ba gare shi ya yi soyayya don Allah dole a samu wanda kake so don Allah ɗaya kake so ne ba don wani abu ba wayab gabalahu kuma ya yi kiyayya don Allah sai an samu wanda kake kiyayya da shi ba don facin ku na siyasa daban ne ba don kabilar ku daban ne ba don club din kullun ku daban ne a don kawai dai son Allah abba ka so ne wayar balahu ya yadda saboda Allah kawai na yarda da wannan abin don Allah ya yarda da shi Allah yake so ne waya zaba lahu ya fushi saboda Allah saboda kawai Allah baya so na bari kuma na yi fushi da wannan abin ban so ne saboda Allah baya so ne wa amara bil ya yi umarni da kyakkyawa wa yanha anil munkari ya yi hani da abin kyama tayyib nan za mu tashi yanzu gobe kuma za mu tashi da abubuwan da haramun yanzu ya waje ba kai kaza ya waje ba kai kaza ya waje ba kaza gobe za mu karanta abubuwan da haramun muna karantawa muna maimaita fassara domin mu muna fatan mu to a daina yi amma fatan mu kuma a kuma kiyaye gobe za ka iya tara kannanka ka koya musu matanka 'ya'yanka mijinki makwabtanka abokan zamanku dabas ku majalisar ku ka hito da shi ka karanta ma mutane ka yi ahalari kuma zaka iya koyarwa don shi muke mai fassara in so dai muka fahimta shi ke an fahimta saboda mai saboda mun bayani mu ta bayani da Hausa amma fassarar ma ya ce waya jibu alaihi muna so fita ya waje gare shi an yahfaza lisanahu ya kiyaye halshe dai sai kasance kai ma ka yi ahalari yanzu ba a bakka baya ba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai mun haɗu gobe daidai wannan lokacin kuma mu ci gaba daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh